mutar sahabi mutar sahabi ok to ah, mamu to shi kenan insha Allah dama shi wannan ana iya baka kwalin daga baya ba kwali zan bayar kwa ba ta kwalin daga baya to shi motar sahabi sabbato da yake mana da motar sahabi guda biyu insha Allah ah. صل على محمد وآل محمد سي مرجع سعد زاريا شهيدون ولا يجوز شهيد عبد الكريم لكن بس شهيد يارو ده الله يسلمك أما أنا شهيد عبد الكريم الشهيد علي بوفتي wannan kuma da ko gani abin nan irin da wanda aka bayar wancan karan da shahidi shahidan kuke kira ko za a ba a ah, wanda za a ba to shi Fatima Yakubu Adala. Shahid Mubarak Yakubu. Halima Mustafa.

Belki. İnşallah. Peki après. Umma, Umma ne oldu kadın? Şehit Faruk Abdullah. Allah. Allah. محمد Sanalar Yunusa Adam Sanyawa akwai nasarawa ne a ɗan yau? nasarawa ne ɗan fulani ne ko? hadiza muhammad zaria hadiza muhammad zaria شريف منتقى منتقى آدم شهيد مبارك شهيد مدسم كده

Muhammad A. Darazo. Muhammad A. Darazo. Baban Shi yaron sun mashi awal eh, Baban ma sunansa kenan. To shi shi shi Muhammad Awal ne ko? Eh. Kai ma Muhammad kai ma eh, ne ba Muhammad Awal. Oh, shi kenan. Shi yasa ai muka Thank you. can kare na ba musa ya labarin na ga shi shi muhammad awul da rarzo yana kwance kamar ya magana kamar kare magana magana da shi da shi da abbas dan abdullahi abbas kowanne ka gani sai kamar ba ma kamar ne ce maka ne da kamar ce zaune ba a kan sa kan suke taro kamar ba ma su biyu suna cikin gidan ma sai يا يعقوب فاطمه معكم كمان ابو ابوك عبد الله او كانوا لي ابوك عبد الله او شيني بيزوما بيزوما شهيد موسى الرحوس baban ya zo ba a ji shi

shi asa ɗin sunan haka ake ce masa ko amma dai an sunan sunan gida ne ko ko yara suka sa mishi abbreviation bro asa kenan mm. ana tambaya yara suka sa masa ko daga gida ne yara suka sa masa asa ASA <laughs> ne ko? ne mu da dauda. sai ana cewa asa shahid buhari jega da shahida tula amma wannan shi mara zaki ba shi na su sauran su kuma wannan da su aisha da su fatima fatima muhammad sani fatima muhammad sani muhammad sani shahid hussein

التالية فوالا بكلم لكم صلى على Salamatu. Salamatu. Na Fatima Mustapha M. Lawa da Fatima M. Lawa. اللهم صل على السلام ba wani abin da za mu faɗa illa kawai dai mu godiya ga Allah subhanahu wataala ya azabce mu da wannan baiwa ta musulunci da kuma kasancewa tare da bayansa na kwarai ya kuma muka kasance kuma mun cancanci jarabawa Allah har aka samu abin da aka samu muna fata Allah ta'ala shi karba Allah ta'ala kuma saka musu ana alheri da alheri a duniya da lahira Allah yi da nufi Allah ta'ala ya tabbatar da mu gaba ɗaya mu Allah haɗa kawo kanmu gaba ɗaya ƙarƙashin jagorancin malam muna fata muna muna yan wadan suke ba su da lafiya saurari da Allah ya ba su lafiya musamman da su malam da malama Allah ya karfafe su Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su ah, hakuri hakurin abubuwan da suka faru da rashin da suka yi domin duk rashin nan sun fi mu rashi a ciki babu wanda ya ke su rashi sannan kuma sannan duk rashin namu kuma nasu ne kuma a lokaci guda saboda ta muna a roƙon Allah ba su haƙuri ya ƙara musu haƙuri ya kuma ba su lafiya ya ƙara kuma tabbatar da su Allah ta'ala ya taimake su a kan abin da aka sa gaba mun gode ƙwarai Allah ya sa ta da